بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصوروا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لون لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na asabar daren shida ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya dace da daren sha ɗaya ga watan mai ayyar 2018 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayinsa ya ba mu wannan dama maratan ukura ta haɗuwa a wannan majalisi na karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan masallaci na usman bin fodi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa ya zan ba za mu ce komai ba sai abin da zai yardar da Allah sai abin da ya dace da shari'ar Allah sai abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam. yau karatunmu zai fara daga ayata talatin da uku cikin wannan sura ta al-ma'ida innama jaza'ul ladhin إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نو ينفوا من لهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لن يتي ثم لما ذكر حكم من قتل نفسا بغير حق فكأنما ارتكب ذنب من قتل الناس جميعا ألحق به حكم المحارب فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله kun منصيا أكان mun tsaya a kan تلاتين 33 32 آية wacce take magana wacce take magana kan girman zunubin mutumin da ya kashe rai da gangan ba tare da wani haƙƙi ba ran nan da ya kashe ba kisasi ba ne ba wai ta kashe wani rai ba ba kuma ridda ta yi ba ba kuma zina ta yi ba ba luwaɗi ta yi ba haka kawai bi gairi haƙƙin aka ce faka an da ma ƙatalar nasa jami'a duk wanda ya irin wannan aika-aika to tamkar ya kashe duniya ne gaba ɗaya wanda kuma ya ji tsoron Allah ya kame hannayensa bai kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba da wannan kyakkyawan aiki da ya yi da wannan kyakkyawan suluki da ya ɗaukan makansa tamkar wanda ya raya duniya ne gaba ɗaya to bayan allah ya yi wannan bayani alhaka bihi hukmal muharibi sai bibiyar da wannan hukunci bayanin hukuncin wanda ya kai wa allah hari wanne ya kai wa Allah da manzonsa hari irin su yan fashi da makami irin su yan kidnapping waɗanda ana kiran su waɗanda suka kai wa Allah hari waɗanda suka kai wa annabi hari Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu abin sani shine sakayyar waɗannan da yuharibuna Allah suke yaƙar Allah suke kaiwa Allah hari wa rasulahu da manzonsa ta kaka suka kai wa Allah hari suka kai wa manzonsa hari bi muharabatil muslimin ta hanyar kai musulmi hari ta hanyar tsare musu hanya su musu fashi da makami mislul uraniyin misalin uraniyawa mutanen uraina wata kabila ce ta larabawa can kasar yaman mala ya ce minal uraina mutane ne da suka taso daga uraina ƙabilatun minal arab wata kabila ce daga larabawa qadimul madinata suka zo madina wurin annabi wahum marada alhali ba su da lafiya فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل النبي صلى الله عليه وسلم da ya fahimci ba su da lafiya suna fama da rashin lafiya sai ya ba su izini su je inda ake tara raƙuman zakka shine an ya kurju ilal ibil su fita zuwa ga raƙuma wato raƙuman zakka raƙuman gwamnati wa ya sharabu min abuwaliha wa albaniya su can su yi jinya jinyan da mai za su yi ta hanyar wato shan bawalin raƙuma da kuma shan nononsu wato ana jinya ta hanyar shan abin nan bawalin raƙumi wannan nuna mana dabbobi da ake kira bahimatul an'am tumaki da awaki da da shanu da raƙuma ana yi amfani da fitsarinsu ba matsala a ciki ana jinya da fitsarinsu saboda haka suka tafi aka kai su wurin raƙuman hukuma raƙuman gwamnati aka je aka musu jinya da nononsu da bawalinsu falamma sahu lokacin da suka yi lafiya suka warke ga abin da suka yi katalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka yi shine sai suka kashe wato mai kiwon raƙuma kaji rashin mutunci ne bayan wannan wastaqul ibila sa'annan suka kora raƙuma kuma za su koma da su ƙasarsu za su koma da su garinsu rashin mutunci na biyu to kamar irin wannan aiki na mutanen uraina uraniyawa ɗin nan irin abin da suka yi ana kiransa kaiwa Allah hari kaiwa manzon Allah hari irin wannan aiki da aiki da ya kama da shi sunansa kenan muharabatullahi wa rasulihi to Allah ya ce lalle waɗannan da suke kaiwa Allah hari da manzonsa wa yas'auna fil ardi fasada sannan <coughs> suna tafiya da barna cikin duniyan nan bayan ƙasa bi tsari ta hanyar tsare hanya fashi da makami su tsare hanya sai amfani da makami suna kwacewa mutane dukiyansu ko suna kashe su ga hukuncinsu hukuncinsu shine an yi kattalu a kakkashe su in aka kama su a kakkashe su <coughs> ne an yuqattalu aw yusallabu ko a tsatsere su aw tuqatta aydihim ko a yayyanki hannayensu wa arjulahum hmm? wa arjuluhum a yayyanki hannayensu da kafafuwansu min khilafin bisa sabani in aka yanke hannun dama to a yanke kafar kafar hagu in aka yanke kafar dama a yanke hannun hagu shine min khilafin ai al yumna a yanke su na dama wa al yusra da kafafuwansu na hagu wannan daga cikin hukuncinsu aw yunfaw fil ardi ko kuma a kore su daga kasar duk su bar kasar aw lil akfi wat takhir aw din nan a matsayin atafi ne da kuma zabi haka wasu masu tafsiri suka ce an yuqattalu aw yusallabu daidai yake daga ce an yuqattalu wa yusallabu wa a aydihim wa arjuluhum min khilafin in ka ce in ka ɗauki auɗin lil lil atfi sannan wa har yanzu zaɓi ne duk wanda shugaba ya ga dama in shugaban ƙasa ko sarkin yanka na ƙasa ko mai hukunci wanda ke wakiltar shugaban ƙasa babban alkali mai yanke hukunci duk abin da ya gara ma na iya yanke musu hukunci da wannan ko wannan hukuncin ko kuma hukuncin a kore su daga ƙasar inda haka zai fa'idanta da wannan fassara fal imamu mukhayyarun fi uqubatil muharibi shi shugaban ƙasa ko sarkin yanka ko mai wakiltar su wurin hukunci yana da zaɓi game da hukuncin da zai ba wa mai yaƙar Allah Iza lam yaqtul ahadan minan nasi idan bai kashe kowa ba haka ka kama su ba su kashe kowa ba yana da wannan zaɓi wa amma idza qatala ahadan amma in ya kashe wani fala budda min qatlihi to dole a kashe shi nan maganan kisasi kuma zai zo wannan fahimta da muka ce audin nan ya zamanto lil atfi wa takhyir wa alaihi malik akan wannan hanya malik yake wannan ya ce masabar malikiya wakila a wani bayanin kuma wasu maluma sun ce audin nan littartib ahwal audin nan yana nuna yadda za a jeranta irin halin wannan mai yakar Allah yake da ya tare hanya kashe waye kwace dukiya kawai yayi ko kuma bai iya kashe kowa ba bai iya kwace kowa dukiyarsa ba shine mana li tartibil ahwal fal qatlu liman qatala faqat wanda ya tare hanya ya kashe wani to sai a kashe shi kawai wannan hukuncin sa kisa kawai wasu haka suka ce wasalbu sannan a ce kuma za a tsere shi hmm, a gicciye shi a tsere shi wannan kuma liman qatala wa aka mal wanda ya tare hanya ya datse hanya ya kashe sannan kuma ya kwace dukiya har yanzu sannan walƙatu yanke ƙafa da hannu kuma bisa saɓani liman aka mal wa lam wannan kuma ga wanda ya tare hanya ya kwace dukiya kawai bai kashe kowa ba to wannan sai a yanke kafansa da hannunsa in an kama shi wan nafyu liman akhafa faqat wanda kuma za a kore shi da kasar shine wa mutane barazana a hanya ya tsorata su amma bai kashe kowa ba bai kwace dukiyar kowa ba to nan wasu maluma suka ce wannan sai a kore shi daga kasar qala ibn abbas wannan ita ce fahimtar abdullahi dan abbas haka abdullahi dan abbas yace radiyallahu anhuma wa shafi'i wannan ita ce hanyar imam shafi'i wa asahhu zance mafi inganci na zantuttuka da aka hikaito daga imamu shafi'i shine anna salba ba da ba za a tsere mutum ba sai bayan an kashe shi shi wannan mai kaiwa Allah hari in aka kama shi to ba za a tsere shi ba ko a gicciye shi ko kuma a tsere shi a ɗaga shi sama ta yadda duk duniya za su gan shi gawansa ana ta bayyana ta ba za a yi masa ba za a tsere shi ba illa ba da sai bayan an kashe shi tukunna wakila qablahu qalilan wasu kuma suka ce a'a ai sai an tsere shi ne tukunna sannan sai a kashe shi to da aka ce auyun fil arbi yana daga cikin hukuncin masu kaiwa Allah da manzonsa hari a kore su daga ƙasar a kore su daga daular ana iya riskar da hukuncin kora ga duk wani abu da yake ɗaukan ma'anar kora shine wa yulhaqu bin nafi ma ashbahahu ana riskar da kora ga duk wani abu da ya kama da koran fitan kili a wurin muzantawa mai laifi min alhafsi wa ghairihi kamar a sanya shi a fursuna ba mako a ce za a kore shi eh, daga gari daga kasar a ɗaure shi fursuna shekara talatin misali ko shekara hamsin ko a masa irin yadda ake amerika da kuma zamanin buhari na farko farko a daure shekara 300 adu ya cancanta ka san dai ba fita ya zama ita zama dai sai illa ma sha Allah ka san mutumin da zai maida sana'arsa ita ce cusawa wasu bakin ciki cusawa al'umma batawa ƙasa rai batawa hukuma rai batawa talakawa rai ai wannan mutumi gaskiya ya kamata in aka samu dama a kansa a masa hukunci mafi tsanani ba a son zama lafiya Allah ya sauƙaƙe zalikal jaza'ul mazkur wannan sakayya da aka ambata cewa masu yaƙar Allah da manzonsa ana iya a kakkashe su ko a yanke musu hannaye da ƙafafuwa bisa saɓani ko a kore su daga ƙasar wannan sakayya da aka ambata an hukunta musu ita ne domin da wannan aiki nasu an mallaka musu gamuwa da ƙasƙanci mara iyaka shine ma'ana lahum khizyun suna da zullun wato ƙasƙanci fi duniya a nan duniya daga nan duniya hukuma in ta samu dama a kansu ta hora su da yawa ta ƙasƙantar da su ta walakanta su bayan wannan walahun fil akhirati azabun azim a lahira ma suna da wata irin azaba azimun mai girma wa azabun nar wannan azaba ita ce azabar wuta Allah ya sauƙaƙe نعم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا sai waɗannan da suka tuba shaidan ya abin nan ya ribace shi ya ci riba a kansa ya shiga aikin fashi da makami ya shiga aikin kidnapping bayan ya ji wa'azi ya tsoraci ubangijinsa ya kawo kansa gaban hukuma cewa da ni ga aiki na ga aiki na amma na tuba na dawo yanzu ina son na na dauki na yi kudurin zama mutumin kirki daga illa allazina tabuken abin nan allazina tabuken wannan sun tuba to sai wa'inda suka tuba min muharibina daga cikin masu kaiwa Allah da manzon su hari wal quttai da masu fashi da makami min qabli an takdiru alaihim tun kafin ku samu iko a kansu tun kafin su shigo hannun hukuma su wa'innan kam fa'alamu ku sani annallaha lalle Allah ghafurun lahum ma atahu ko wato mai gafara ne ko mai yawan gafara ne gare su matukar dai suka zo masa suna masu tuba suna masu nadama rahimun sannan mai jin kai ne bihim gare su ah, malam ya ce abbara bi duna fala eh, fala ta wannan tabiri tabiri ne na mai tafsirin jalalaini kuma dai yana da kyau wata fa'ida ce da mai jalalai ne ya ce ya fahimci masu tafsiri da yawa ba su fahimci wannan fa'ida ba amma alhamdulillah shi ya fahimce ta ya rubuta malin shi ma ya kawo ta anan tana da kyau sosai abbar bi zalika Allah sai ya ce sai nan da suka tuba kafin ku samu iko a kansu ku sani Allah mai gafara ne mai jin ƙai a nan Allah bai ce kada ku tsayar musu da kisasi ba babu wannan ba a rubuta wannan ba amma abinda Allah ya ce sai wanda suka tuba kafin ku samu iko a kansu ku sani lallai Allah mai gafara ne mai jin ƙai nan kawai magana ta tsaya Allah bai ce kada ku tsayar musu da kisasi ba wato inda wani zai zo kenan hmm? shi dan fashi da makami ne ce yanzu ya tuba amma dai ko ya bayyana wa mutane ko kuma ya zamanto dama an sani shi ya kashe wane da wane misali ko shi ya kwace wa wane motarsa shi kenan sai a ce ya ci bulus bai ci bulus ba domin Allah bai ce falata hubduhum kada ku tsayar musu da haddi ba Allah bai faɗi haka ba amma ya ce mai gafara ne mai jinƙai ne kenan don ya ce ya kawo kansa ya tuba waliyan wanda ya taɓa kashewa suna da dama menene su nemi haƙƙinsu wanda za a karɓe masa mota yana da dama ya nemi haƙƙinsa wanda a karɓe masa kuɗi yana da dama ya karɓi haƙƙinsa sai dai iya yafe shine ma'anar wannan shine abbara bi zalika duna falata hudduhum don me ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله domin ayan ta ba da fa'idar cewa babu abin da zai saraya babu abin da zai faɗi saboda tubarsa sai haddin Allah kawai sai haƙƙin Allah duna hukukin adamina amma banda haƙƙoƙin ‘yan adam an fahimci abin? asalin haƙƙinsa matsinsa na ɗan fashin aka kama shi za a kashe shi wannan ba wai saboda ko ya kashe wani ko wani abu ba a'a saboda wannan aiki nasa ko a yanki kafansa da abin nan da hannunsa a bisa saɓani wannan haƙƙi ne na Allah amma yanzu ya zo da kansa ya tuba kuma aka sani ko aka tabbatar da cewa ya taɓa kashe wani to yanzu waliyan wanda aka kashe suna da dama su nemi haƙƙinsu ko ya taɓa ƙwacewa wani kuɗi mai kuɗin yana da dama ya karɓi haƙƙinsa to wannan nukta suudiya ambace ta kuma gaskiya tana da tana da kyau sosai mu shi ma ya kawo ta a cikin tafsirinsa fa'iza ƙatala idan shi wannan dan fashi da ya tuba kenan idan ya kashe wa aka zalmala ya karbi dukiya yuktalu wa na'am wala yuslabu wala تفيد بتوب ولا تفيد توبته بعد القدرة saboda haka tubansa tubansa bayan an same shi wato wannan muna magana idan da an kama shi kafin ya tuba kenan an kuma bayanin farko fa idza akhadha al-mala qatala wa akhadha idan ya kashe wani ya karbi dukiyan wani yuktalu za a kashe shi wa yuqdau sannan za a yanke kafafuwansa da hannayensa wala yuslabu ba za a tsere shi ba wala tufidu taubatuhu ba da alƙudrati alaihi shay'an amma tubansa bayan an kama shi wannan tuba ba za ta amfane shi da komai ba wa huwa asahu qawlai ash-shafi'i wa malik wannan ah, shine zance mafi inganci daga cikin zantuttuka biyu da aka hikaito ko fatawoyi biyu da aka hikaito daga imam malik da imam shafi'i walamma bayyana idha masha'anil qatl bil fasadi fil ardi a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da girman al'amarin wato kashe mutane ba tare da haƙƙi ba a tsare hanya a kashe su ko a zo a same su ai garkuwa da su a ce ana neman kuɗi kuɗin fansa hmm? a share fi asna'i zalika ila makfiratihi a cikin wannan bayani Allah maɗaukakin sarki sai ishara zuwa ga irin yawan gafararsa yan fashi da makami yankin nafin idan kun tuba Allah zai gafarta muku ba a rufe muku ƙofofin tuba ba ku tuba Allah zai gafarta muku ku zamanto mutanen kirki cikin al'umma ku zamanto masu gina al'ummar ku masu gina ƙasarku ku Allah sai gafarta muku ai liman taba wato ga wanda ya tuba thumma amara al daga nan kuma Allah madaukakin sarki sai umurci muminai bi an yattaqu surace shi fi kulli ma yatuna cikin duk abin da suke aikatawa suke zaikewa wa ma yazaruna da abin da suke bari faqala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina ayyuhal وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنه كي إيماني اتقوا الله كجز أورن الله كافوا إقابه كجز أورن أقوبرسا بأن تطيئوه واتكم سداء sannan wabtahu ay utlubu ilaihi alwasila ku nemi hanya zuwa gare shi ai ma yuqarribukum ilayhi ku nemi abin da zai kusantar da ku zuwa gare shi min da'atihi wato na daga da'arsa kuma sa da'a duk wanda yake wa Allah da'a to zai samu me zai samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki iya yawan da'arka da karfin da'arka iya yadda kusancinka da ubangijinka yake iya yadda mutum ya zamanto ya kasa kasau wuri wa Allah da'a wurin bautar Allah iya yadda santarsa ga Allah yake Allah ya sauƙaƙe ai min fi'lil matlubat ta hanyar aikata ayyuka da shari'a ta nema shar'an kenan wajahidu fi sabilihi sannan ku yi gwagwarmaya ku yi aiki tukuru shine jihadi ku yi aiki tukuru fi sabilihi cikin tafarkinsa cikin hanyar Allah bi muharabati adaihi ta hanyar yakan makiyansa jami'an gaba daya li ila idinihi saboda ɗaukaka addininsa ko ɗaukaka lamarin addininsa ku yi haka la'allakum tuflihun tabbas za ku zamanto masu rabauta ai tafuzuna tabbas za ku rabauta innal ladhina kafaru الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم na'am lahira fa a nan duniya ake nemanta kowa ya sani muna sanar da duk wanda bai sani ba cewa lahira a nan duniya ake ta ba sai an je lahiran ba duk wanda ya ce yanzu ni zan yi abin da na ga dama zan shaƙi ayata a nan duniya zan yi zagi wanda nake so zan doki wanda nake so zan kashe wanda nake so zan kwace dukiyar wanda nake so zan yi zumɗe da ya fice da wane ne saboda haka sai na je lahira tukunna zan tuba ba haka ake yi ba saboda haka idan mutum ya kuskura ya kasa yin abin kirki a nan duniya ko da shi ya fi kowa arziki a nan duniya bill Gates ko waninsa ya tara dukiya biliyon biliyon na dola da wane ne zinari da azurfa menene ba abin da babu jiragen sama jiragen ƙasa jiragen ruwa motoci gidaje ba iyaka idan bai bi Allah ba daga lokacin balagarsa har zuwa lokacin mutuwarsa to duk abin da ya mallaka a nan duniya ba zai amfanar da shi komai ba wannan shine gaskiyar lamari saboda kada mu yi wasa da damar da ke gabanmu kada mu yi wasa da damar da Allah ya mallaka mana a wannan rayuwa tamu Allah ya ba mu ikon zaɓi muna da dama mu bauta wa Allah mu kaɗaita shi da ibada muna da wannan dama kada mu sake wannan dama Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafurta lau sabata da za a ƙaddara ya tabbata cewa anna lahum ma fil ardu jami'a cewa duk dukiyan da ke duniyan nan tasu ce gaba ɗayanta wa mislahu ma'ahu kai a ce a kawo kwatankwacin dukiyar da take cikin duniyan nan a ce ma sun mallaki dukiyar da take cikin duniyan nan da wani da wata dukiyar kwatankwacinta liyaftadu bihi min azabi yawmi qiyama idan suka je lahira aka ce za a zabtar da su sannan su ce ya Allah dukiyar nan da muka mallaka dukiyar duniya gaba daya da ma wata dukiyar kwatankwacinta za mu ba da ita domin mu kubuta daga wannan azaba Allah ce ma kubbila minhu ba za a karba daga gare su ba ma min minhum ba za a karɓi wannan dukiya da gare su ba domin lahira Allah sifanta wannan rana da cewa yau la yanfa'u malun wala banun na'am illa man ka'idar kenan kana mutuwa to ka shiga zamanin da layan yanfa'u malun wala illa man atallaha da kalbin salim ka shiga yini daga mutuwarka domin lahira ka za ta fara matun lokacin da ka mutu zaman kabari zaman barzaku da sauransu wannan wani bangare ne lahiran wannan rana Allah ya ce layan yanfa'u malun wala malun wata dukiya wala banun da wasu yaya ba sa amfani a wannan rana illa man atalla bi salim sai wanda ya zo wa Allah ya zai kewa Allah da kubutacciyar zuciya da zuciyar da take cike da tauhidi zuciyar da take cike da girmama Allah da bin dokokin Allah ba wai riyawa kawai ba domin wani yana nan ومن الناس من يعبد ala على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف نعم وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة نعم ذلك هو الخسران المبين wani yana bautan Allah ne bisa ganin damansa bisa ganin damansa ala harfin a bisa ganin damansa sai ya zamanto idan ya bushi iska ya zamanto ya fi kowa shakiyanci a gari ko a jiha ko a ƙasa a lokacin da ya bushi iska kuma sai a gaishe a safin farko a masallaci ko wani lokaci a cikin facebook ko a abin nan whatsapp sai ya ganshi da gashi nan da uniform din umra yana nan kusa da ka ba daga hannu yana yana addu'a kuma yana daga cikin manya-manyan shaƙiye a ƙasa ko a gari irin waɗannan ana kiransu wanda suke bautawa Allah a bisa ganin dama shi abin da ya ga dama yake ba abin da ya dame shi a shirye yake je zinace zinacensa ya kashe wanda yake so ya kashe wa wanda yake son sharri ya yi abin da yake so yana zaman kansa ba ba sauraron kowa ba maganar mai Allah ya ce cikin alkurani ko mai Allah ya ce cikin hadisi irin masu wannan hali ana kiransu tababbu waɗannan irin masu wannan hali za su gamu da gamonsu in ba su tuba ba gobe kiyama Allah ya sauƙaƙe to muka ce idan da za su ce za su ba da abin da suka mallaka wanda yawansa ya kai dukiyar duniya da ko ribin haka Allah ba zai karba musu ba Allah zai ya ce yuriduna yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adhabun a duniya sun mallaki dukiya mara iyaka sun basu san yawan dukiyarsu ba sun mallaki gidaje watakila ba san yawan gidajensu ba sun mallaki gidaje a jalingo sun mallaki gidaje a abuja sun mallaki gidaje a kaduna sun mallaki gidaje a lagos sun mallaki gidaje a dubai a london a ina ne sun mallaki jiragen ruwa sun mallaki jiragen sama sun mallaki jiragen ƙasa sun mallaki komai amma kuma sun kasa bauta wa Allah sun je lahira an sa su a wuta da za su ce za mu ba da abin da muka mallaka ya ubangiji domin mu kubuta daga wannan azaba ba za a amsa musu ba amma kuma suna son fita eh suna son fita amma za su fita ba za su fita ba shine Allah ya ce yuriduna mannauna suna so suna bure an yakhruju minan nar su fita daga wuta da suke ciki amma wa ma hum bikharijin minha su ba masu fita daga wannan wutan bane sun shiga kenan walahum azabun muqimun suna da wata irin azaba muqimun ai da'imun dawamin miyar azaba Allah ya sauƙaƙe na'am wasariqu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم to wannan aya tana tana maganar hukuncin barawo barawo shine mutumin da zai je ya ɗauki kayan wani a asirce a ɓoye a ɓoye ba wanda zai tsare ido da ido ya karɓa ba ko kana tafiya ya fisga ya gudu ba wannan ba shi ake kira ɓarawo ba a harshen shari'a harshen shari'a shine mutumin da zai bi dare ko da yi ne ya faki idanun mutane ya buɗe ɗaki ko ya buɗe kanti ko ya je gona ya zai ɗauki kaya a inda yake nan ne ma'ajiyar kayan inda ya kamata dama a ɓoye kayan kenan an fahimci abin amma inda mai kayan shi ma watsi da kayan kawai ya jefar da kayan haka wani ya ɗauka wannan ba a ce masa sata laifi ne shi ma amma dai ba shi ake kira sata a shari'ance ba to ka san ɓarawo shi ma babban laifi ne in kana son ka saba babban laifi ne ka tuna da barawon handset ɗinka ya ɗauki handset ɗin da sim card ma kuma gaba ɗaya kaga ya sa ka cikin za ka rika jin haushi kowane lokaci ko ko kana da laptop ɗinka duk abubuwanka ya zo a ɓoye ya ɗauka kai ɓarawo bai da kirki barayi ya kamata ku tubo fa ku tubo fa kar ku wasa da addinin ku ku tuba to saboda irin wannan aiki da yake yi na kawo wa mutane mushkila na kawo wa mutane mushkila Allah ya bayanar da hukuncinsa da za mu ji yanzu Allah ya ce wasariku barawo wasariƙatu da barauniya alfihima mausulatun mubtada'un an ce asariqu alif da lam Allah bai ce wasariqun wasariqatun ba sai aka ce wasariqu wasariqatu wannan alkam lil istiqraq jinsi ne ko lil ahadi ne ko kuma al ce mausula maluman nawa suka ce wannan allin mausuliya ce ma'ana asariqu ai alladhi yasriqu asariqatu wallati tasriqu shine ma'ana wallazi yasriqu kamar kana cewa wallazi yasriqu wallati tasriqu shine ma'anan alfihima mawsulatun wannan namiji da yake sata wannan mace da take sata hmm? kuma da astariq wa astariqatu nan duk mubtada ne kabar din shine zai biyo baya yanzu to amma ga sai aka ce wasariq wasariqatu sai aka ce faqta'u ba aka ce ba ce iqta'u aydiyahuma ba ce wasariq wasariqatu iqta'u aydiyahuma ba sai aka kawo fa gashi kuma ba sharadi bane amma yana kama da sharadi shi yasa malai yace anan wali shubhihi ko wali shabahihi bi sharadi saboda yana kama da sharadi dakhalat al fa'u fi khabarihi shi yasa aka kawo fa ta shigo kan kabarinsa hmm? wa huwa faqda'u sai aka ce faqda'u ba a ce iqda'u ba sai aka ce faqda'u wannan da ke sata da wannan eh, namiji ko wannan da ke sata eh, wacce take sata faqda'u aydahuma ku yanki hannayensu biyu ay yamina kullin minhuma ku yanki hannun damon ko wanda daga cikin su min al-ku'i daga ku'i ina ne ku'i wuyan hannu na'am na'am wuyan hannu za a yanke hannun dama nawa zai sa ta kafin a yanke hannunsa idan shaida ta tabbata cewa lalle duk ya cika sharaɗin sata akwai yawan dukiyar maluma da yawa sun ce idan ya ya saci abin da ya kai rubu dinar hmm? saboda akwai hadisai akan wannan amma kuma akwai hadisan da suke nuna cewa an yanke hannu ma da satan dirhami daya ko da dirhami uku wannan shi ya sa su maluma suke cewa ayin da ya yi sata duk abin da sunansa sata ne kawai za a yanke hannunsa domin ayar ba ta ƙayyade ba to amma kamar da muka ce maluma da dama sun tafi akan cewa ba za a yanke wa mutum hannu ba sai abin da ya sa ta kimarsa ta kai kwata na dinari kwata na dinari ɗaya wabi nawa ne rubu dinar a bana a naira ba masu duba kalandar na take zuwa da kaduna ana rubuta ga abin nan jauro nawa ne rubu dinar dubu sha nawa to dubu sha biyar wanda ya saci wani abu na kuɗi na dukiya da ƙimarsa ta kai naira dubu goma sha biyar nairanmu mu a bana ta ya cancanci a yanke hannunsa in bai kai wannan ba ba za a yanke hannunsa ba sai dai a masa wani horo alkali ya duba ko a masa bulala irin 20 ko 50 ko 80 ko ƙasa da haka a sashi a fursuna ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma gurgudun yadda mai shari'a ya gani in ma abun irin da taɓin banza ɗin nan ne da jikokinsa da a gari a tara mutane a ce kaji kunya Wani ya saci kaza kaza saboda haka kaji kunya kada ka sake a ce an sake abin nan kar ka sake duk abin da alkali ya gada ma yi ba za a ce masa ya yi laifi ba nan ba sai an sa shi a fursuna ba to mala yace wa bayyana ce sunnatu anna allazi eh, yuqaw fihi wato dukiyar da ake yanke hannun mutum barawo abin nan saboda ta rubu dinar ne fasa'idan da kuma abin da yake sama da haka wa annahu idza ada to mutum yayi yayi sata an kama barawo ya cika sharadin sata ya cika sharadin da za a yanke masa hannu aka yanke masa hannu hmm? to sai kuma daga baya sake yin sata kuma har yanzu ya za a yi in yayi sata satan farko hukuncin farko za a yanke masa hannun dama ku'i daga idon daga abin nan daga wuyan hannu idan ya sake wani satan shine idza ada udiat rijluhu al-yusra sai a yanke kafansa ta dama min mafsil qadam eh daga abin nan wajen gabar duga dubi din nan za a yanke to yanzu ya to ba hannun dama ba kafan hagu sai ya sake yin sata ka san wasu satan tana zamantowa musiba Allah ya sauƙaƙe kaka za a yi sun male da lusa to in aka sake kama shi sai a yanke masa hannun da ya rage hannun hagu sun marijin yumna in ya sake wani satan to sai a yanke masa kaban dama da ta rage yanzu ya zama mai guntulillin kafafuwa biyu da hannaye biyu da za a kaddara zai sake sata za a yi da shi yanzu sai abinda alkali ya ga dama gaskiya <laughs> domin ya zama da ability duk inda da kai yanzu dai <laughs> sai abinda alkali ya masa shi ne ma na yi azzar a hora shi da horon da alkali ya ga ya dace da shi jaza'an an yanke masa wannan hukunci ne saboda sakayya bima kasaba saboda sakayyar abinda suka tsororta barawo namiji da barauniya mace nakalan kuma wata uquba lahu ma gare su min Allah daga Allah wallahu azizun Allah mabuwayi ne ai ghalibun ala amrihi mai rinjaye ne bisa al'amarin sa hakimun sannan kuma goni ne fi khalqi cikin halittarsa to idan wani ya yanke wa wani hannu wani hukunci za a masa idan ya yanke hannun da gangan sai abin nan shi wanda aka yanke masa hannu yana da dama ya rama ko kuma ya karbi diya nawa ne diyar hannu hannu ɗaya sawon an yanke shi daga idon daga gwiwar abin nan wuyan hannu ko daga gwiwar hannu ko daga kafada rabin diyar mutum nawa ne diyar mutum diyar mutum dinari dubu jauro dinari dubu bana miliyon nawa ne miliyon goma sha nawa na ah. miliyon nawa a'a babu ba nisabin zakka ba diya diyar kisan kai miliyan hamsin da nawa miliyan hamsin da shida ko miliyan hamsin da takwas yawwa diyan mutum miliyan hamsin da takwas na naira bana kenan diyan hannu rabin wanda nawa kenan zai zama miliyan ishirin miliyan ishirin da tara an fahimta Biyar hannu miliyan 29 amma kuma gashi yanzu barawon da ya sata ya sati dinari daya rabin eh, kwatan dinari za a yanke masa hannu to an samu wani mai ilhadi da yake nema yawa shari'a izgilanci ana ce masa abul ma'alil ma'arri ya yi rubutu yana waka tun shekaru dubu da wani abu da suka wuce yana cewa yadun bi khamsi ma'inin asjadin wudiyat ma baluha qudiyat fi rubu dinarin ya ce hannu kam diyar hannu kam ba dinari ɗari biyar ba ne to kaka za a ce abinda asalin diyarsa dinari ɗari biyar a ce kuma yanzu don mai shi ya saci kwatan dinari ɗaya kwatan dinari ɗaya ba dinari ɗaya ba a ce za a yanke hannunsa ya ce kai wannan ai shi ne tufka da warwara ba ne mai irin wannan magana mai izgili wa shari'a ana kiransu mulhidai amma maluma sun bashi amsa abdulwahab alƙadi abdulwahab almaliki ya ba shi amsa a bisa waƙa ya ce izzul amanati aglaha wa arkasaha dullul khiyanati fafham hikmatal bari ya ce abin da ya faru abul ma'arri shine izul amana aglaha lokacin da mai hannun yake tare da amana wato bai ci amanar kowa ba bai saci dukiyar kowa ba a wannan lokaci shari'a sai ta mai da hannun ya zama to mai tsada in wani ya zo ya taba masa hannu biyan hannun shine nawa dinari ɗari sannan kuma zillul khiyana kaskanci irin na ha'inci lokacin da ya ha'inci a ɓoye da ya ɗauki hansa ɗin wani wanda ya kai naira dubu ishirin ko dubu goma sha biyar hmm? kaga menene kaga ya shiga kaskanci irin na ha'inci to wannan kaskanci na ha'inci din nan shi ya mai da hannu ya zamanto mai arha har ma saboda kwatan dinari kawai zai sa a yanke hannu saboda haka kai mai abin nan mai wa shari'a iskilanci fa faham hikmatal bari ka fahimci hikimar Allah maɗaukakin sarki wannan amsa ta yi wannan amsa ta yi to Allah ya saka wa Qadi Abdul Wahab da alherin za mu tsaya ne a rama ko muna da to kara fa min ba'd zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim to ana bukatan masu laifi su tuba duk wanda ya dawo wurin Allah Allah zai karɓe shi saboda haka a tuba masu laifi a tuba Allah ya ce manta taba min ba'di zulmihi duk wanda ya tuba bayan zaluncinsa ay raja an sariqati ya tuba ya bar sata wa aslaha amalahu ya kyautata aikinsa fa inna Allah lalle Allah ya tubu alaihi zai karbi tubansa inna Allah lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jinƙai ne na'am to ina ga shikenan ko to sai mu tsaya na amma ina ga akwai tambaya daya bana ba mu samun tambayoyi da yawa an samu yau to ga mai tambaya ku saurari tambayar nan tambayar tana cewa shin ya halatta wa ya auri matan ƙaninsa bayan ƙanin ya rasu e ya halatta ya halatta wa ya auri matar ƙaninsa bayan ƙanin ya rasu a bisa sharuɗa na aure ta yadda da shi ba wai gado ba kamar yadda wasu suke yi wanda ba musulmi ba ba gado ba aure da sadaki da yarda da komi babu laifi a yi haka haka nan shi ma kanin yana da me yana da dama ya auri matar wansa ba ma wannan ba ɗa yana da dama ya auri matar babbansa in babban ya sake ko in babban ya mutu yawwa mun faɗi wannan kada wani ya ce ya auri matan babansa kawu ko babba halal ne in suka sake mata abin nan mutum ya aura halal ne a asalin shari'a sai dai kuma za a duba magana harkar tsare zumunci ka san wani ya sake matarsa ka aura to gaba har abada kenan to kaga irin wannan da a samu mushkila tunda mata suna da yawa sai a nemi sai abin nan yawwa to amma dai a bisa halal halal ne wannan tambaya ta biyu na jin abin na garbuta yana da yawa yana cewa ina tambaya ne game da irin mutanen da suke barin sana'ar su su dawo makabarta suna toni rami suna binne mutane to malam menene matsayin wannan a musulunci idan har ya halatta to malam ina roƙonka daga bawa mutane shawara don su dinga yin wannan aiki don aiki ne mai wahala to kowa dai da irin tunaninsa almuhim na ga eh, abin nan su wayannan yan musamman a makabarta yawancinsu manyan mutane ne masu sana'a amma saboda son lada kuma na san ana kokari dai na ga ban sani ba ko da dai ko local government mata dan basu su alamu sai saka da sauransu irin wannan mutane muna musu fatan alheri gaskiya suna kyautatawa suna daukewa mutane nauyuka da yawa kuma ba za mu yi tabiri da abun a ce yana tone rami yana binne mutane ba wannan babu babu ladabi a ciki eh, wannan aiki ne mai kyau eh, idan mutum ya yi fi sabilillahi ya kyauta gaskiya kuma ko da ma biyan biyansa ake yi wannan ma yana da kyau domin ai tona kabarin nan ba kowa ya iya ba kun san kafin a samu wannan tsari kusan haka da ake tona kabarin nan wani lokaci abun ba daɗi haka saboda rashin ƙurewa amma yanzu kaga ana abun cikin tsafta sosai ba abin da za mu ce yan da suke lura da makabarta suke wannan aiki muna musu fata alheri muna ƙara ƙarfafa su muna fata kuma mutane su masu taimaka duk zaman zamanto dai a gudu tare a tsira tare Allah ya taimake mu to nan muka kawo ƙarshen karatunmu Allah ba mu damina mai albarka ya samu fa'idantu da irin wannan karance-karance da muke yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik